قال الشاطبي رحمه الله تعالى فيرجع الأمر لمري يقوم إلى أن النهاية كان دليله قوي هنا وصابانيا كتأخم هنين يزمين هذا حجة ميكربي قبل الوقوع كافين يوقوع ودليل الجواز ainihin dalilin ah, me yake halattawa hakawa ba da lokoyi ya fi ƙarfi bayan ya auku sai a ce ja'izi ne limaktarana min alqara'id saboda abun da ya sarko daga qarinoni hafi. kama waqa'a tambihu alaihe kama yadda fadakarwa ta auku fi hadisi ta asisi baiti. a hadisin asasa ɗaki kaga ɗaki bai haram ne a rage shi. dole ya ɗauke shi ga maki ɗaya wannan ɗaki mai su haram ba a kafin bai halarta ba to shi kenan abin da ya janyo sai ya auku da aka rage shi to kaga ja'izi na a rage shi bayan ya auku to rage wata ta ƙarfi shi ke nan sai a tafi yana rage tun an riga an ya samu an rage ta asisul baiti tun da magana hukuncin baya ne kullum abin da ake magana abin da kuke karanta wani ake masa hukunci da tun da na kamar yadda ya halatta a yi wancan tun da ana maganar abu zai zama haram bayan lokaci koma jaiz an yi saɓani ga yadda abu zai koma tasisul baiti ɗakin Allah ne kin haka ka fare shi a asafa shi da faɗinsa da menene jinsa ba ka karanta cikin haƙƙi ba to amma kuma bai halatta rage shi ba to sai aka rage shi ya kace ya zama ja'izi bayan an ya ako ya zama dole kai shi kenan kafin ai abu ya auku haramci a fi karfi bayan abu ya auku to halaccin ya fi haramcin karfi to amma ba a kowane abu ba ko tun baya can ya ce ba a kowane abu ba wasu rere a matsayin ga mai karatun usulun fiqi aka mata kafin kowane hadisu ta asisul baiti ala qawaidi ibrahim wa fil hadisi ya zo a hadisi ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha ai eh, duk wata mata da ta yi aure ba da izinin waliyinta ba panikahuha babilu babilu babilu fa idza dakhala biha in kai je tara da ita shikenan falahal mahal kaga sai yuhun gera dole za a bata ta zaki bi mastahalla minha saboda abubuwan da ya halartar daga gare ta wa hada tashihul manhiyu anhu ai gyara abun da aka hana ne min wajahi walizalika ya kawo fihi almirasu da wannan in ciki ya shiga haka zai gado da wa yathbutu bihi nasab kuma nasaba ta tabbata dan wancan mutum ne domin dan zina ba za a ce dan mutum ba a shari'a Ya yi bace ko ina san wani wuri su ne masu irin wannan wannan tabbaya kuma abin ya fi yawa a garin su ba wai in an ce mazmuma na yanzu ya shigo mana rana a ƙafa ko rana a sama ne tsaka rana a tsaka da dama da rana ya zo mana kawai an ce ai ga mitin shi mata ciki sai ce dan wane ne dan wane ne shi ga shafi ya za a yi dan na gaban fatiha muke ce maka ai wane na gaban fatiha ne ya yi an samu cikin sakafin auren saboda haka nan ko iya kaskanta iya tofarta mutanen gari ne ma ke ce masa ka ba wai malamai ba to saboda da ka'ida in dai mace ta yi ciki kafin a ce maka me yake da suna miji to ga ta ga yadda yake to ba wannan ake magana ba wannan wanda ake magana wanda an yi saɓani na a auren nikahu hamai ne ko kuma mata da ta auren da kanta ai kaga a wancan babado amma a wannan ita ce suka yi yarjejeniya ta yi tsada da shi aka je aka ɗaura auren a haka ba a fargaba ba wani to shi ne aka ce zai zaba ka aure bai yi ba don kuma ya auku shi kenan ya yi tun da kaka akwai gado kaga mura'atul khilafai ne wa gairu zalika dalilin alal hukumi bi sihhatihi alal jimla wa illa kana fi hukumar zina والنكاح المختلف أولا من الرلقي ها to gudanarwansu ga ijra'uhumun nikah alfasidi majaran nikahi sahihikum matsayin aure inganta fi hadhihi al-akam wa fi hurmatil musaharati شرعية الركين وغير ذلك دليل على على الحقوق بصحتيائك على الجملة وإلا كان في حكم الزنا فالنكاو المختلف أورد أكري ساقاني يراعي فيه الخلاف ضاع إلى أكري ساقاني فلا تقع فيه الفرقة بعض الرباص إذا أثر عليه بعد الدخول ياي دخول صداقة مراعاة لما يقترن لا أكل أقول لك هذه بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح من ذلك da ba da wata ce da da aka kai karanci kai shida aka ce in aka ce shida ko sai aka yi shida ba ba hukunci ba aure ne ba kawai ta yi da. ya ina za ba ɗansa ba ne ba shi ɗanɗan yanzu abin da zai abin da koli adi ba da ma'aidi adi sun ta riga ɗanta ne ba rashi ba ya ba saki ai sun rabu yanzu mutum ce dai zamani ne ya riga na farko ba shari'a mutane ba addini to saboda ka nan haka ake a jagule ba garin su na ne kadai ba a haka shi sun ce zan da uwansa ya za a yanzu a gyara auren a ce misalin ga kaddarawa da a ce kai lokacin da kake cikin ƙuruciya ka ce ka auren mace wata biyar ta haihu ya za ka yi shi ke lallaba a'a sakamakon da ya tare da ita ba shi da iga wancan ba Aiki ne hukunce wanda irin hukunce hukunce a fili masu matsanaciya ce wani hukunce hukunce za a nema daban da wuce ga gasan mukarra ce ba maganan tambaya ai ba shaida ce ba ga shaida fili ga ciki ai babu wani maganan mata ba mata an yi aure cikin aure shi ma yana da zuciya ai zai ce shi kenan yanzu ko mutum ne fata zai tambaye ka Allah ya gafarta mana Allah ya wata tambaya nake da ita am yana zaune da sa yarinya sun yi masha to ne lokon dai su ci gaba da zama da da masha din nan sai tunani ya zo musu sai suka tuba wa Allah ta yi idda ta yi kaza ainihin eh, menene hukuncin sai aure yanzu kuma ma kana gaddama da shi kana ba sa kanka lokaci ne kana motsa sai ce maka an ce la ya haramu fi zina halalu كذا قال آه تقول لك انا يفتح انا جاي يفتح شيء كذا الفاسقة للفاسق شيء كما يقول جاءك الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات امشي تزوجها kafin wannan yarinya madina ce ya ce yadda ta yi zina da kai ta yi da wani wasu na kace za ka aure ta saboda saboda saboda ta kaga wannan bai kamata maka kawo magana ko zai iya kawo magana saboda ya san ba shari'a duk wannan mana da ba ta fito ba inda akwai ana zartar da shari'a da ma ba ta fito ba ba shi fa ike ba da hujja nan har ina daɗa tabbatar maka gashi gashi ya kamar mutumi a tashi da aka ba da labarin ta ana cewa ana neman yadda za a zama ta ciki kada a ji kunya za a ji kunya ɗan ne wa wacce to in kana jin irin wannan kwamata ala ko wace ta yi tambaya ko wannan satin na jin wuya an zo an same ta kan wannan matsala a tambayo mata na ce a a ni ban sani ba Sabu da na sani wannan dole ne a kashe ta dole ne a kashe ɗan tunda ya dinga yin sinadari ita an tambaya sai cikin suna canje canje da uwan in uban na nan yana can in can yana nan